Sashen Hausa na murya Amurka yake bagada daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 14 ga watan Satumba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Aisha da kanun labarai. To baba ana kyautata zaton cewa alkaliman waɗanda suka mutu a sakamakon ambaliyar ruwan da aka yi a Libya ya zarta dubu shida bayan wani ruwa da aka yi kamar da bakin kwarya wanda ya barna a Darna da sauran yankunan ƙasar. Shugaban Koriya ta Arewa ya yi alkawarin baiwa Rasha goyon baya a kan duk wani matakin da Putin zai ɗauka yayin da suka gana a jiya Laraba a shahararren tashar jiragen sararin samaniyar Rasha. sannan an ƙara wa'adin zaman wakafin da aka yanke wa tsohon shugaban pakistan firan minista imran khan bisa zargin kwarmata wasu bayanan sirri tsakanin ƙasar da amurka kanun labaran kenan A cikin shirin za ku ji abin da masana ke faɗi a kan gayyatar da aka yi wa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu zuwa taron koli na kungiyar G20. Ni a gani na shugaban ƙasa na Najeriya ya yi abin da ya kamata. Ya ga shugabannin wasu ƙasashe kamar na su Amerika da sauransu inda suka tattauna abubuwan da suka dami Najeriya da yadda za a taimaki Najeriya. haka zalika a cikin shirin za kuma cewa rundunar sojin najeriya ta ce ta kawo ƙarshen dokar da kungiyar ipop ta kafa a yankin kudancin ƙasar ta zama gida dole sa'annan kamar kowace safiyar alhamis yau ma muna tafi da shirin domin iyali na alheri grace abdu amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya ga labaran duniyar ambaliyar ruwa da aka fuskanta a libya ta kashe sama da mutum dubu shida sannan ana neman wasu dubu goma da ba a tabbatar da ko ruwa ne ya tafi da su cikin tekun mediterania ko kuma suna karkashin baraguzan gidajen da suka ruguje ba hukumomi suka ce a ranar laraba a wani bangaren kuma kungiyar da ke bibiyar al'amuran mutane da suka rasa muhallinsu a duniya imo ta ce ambaliyar ruwan da ta afka gabashin libya ta yi sanadiyar raba mutum sama da dubu talatin da matsugunansu Kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane dubu talatin ɗin da lamarin ya tilasta musu barin mahallansu Ainihin mazauna birnin Darna ne da kuma wasu dubbai daga sauran yankunan da da suka hada da bengazi wani lamari da ya tsananta ambaliyar ruwan da ya biyo bayan wani ruwan sama kamar da bakin kwarya bayan kadawar guguwar daniel shine fashewar wasu madatsan ruwa biyu da ke saman darna ba a iya tabbatar da alkaliman waɗanda suka mutu a zahiri ba a ƙasar da gwamnatoci biyu masu adawa da juna suke gasar iko da ƙasar tsawon shekaru goma wasu jami'ai sun ce ta yiwu alkaliman waɗanda suka mutu ya ninka sau biyu dakarun amurka sun koma yin ayyukansu wato ayyukansu na yaƙi da 'yan ta'adda a jamhuriyar niger inda suke tura jirage mara matuka da sauran jirage daga sansaninsu a kasar in ji shugaban dakarun samar amurka da na yankin turai tun bayan juyin mulkin 26 ga watan yulin bana dakarun amurka da aka tura kasar wato aka tura kasar su dubu da ɗari ɗaya sun kasance a cikin sansanoninsu na soji. a makon da ya gabata hukumomin pentagon sun ce an kai wasu jami'ai soji da kayakin aiki daga sansanonin jiragen saman da ke kusa da niame babban birnin niger zuwa wani sansani da ke agadas ratar kilomita 290 ne tsakanin niame da agadas cikin 'yan makonnin da suka gabata an yi nasarar ci gaba da wasu ayyukan leƙen asiri da ayyukan sa idan a sakamakon tattaunawar amurka da sojojin juyin mulkin a cewar janar james haka wani babban kwamandan sojin saman rundunar turai da amurka kakakin majalisar tsaron amurka john kirby ya shaidawa manema labarai cewa amurka ta damu da yiwuwar kulla wata dangantakar tsaro tsakanin rasha da koriya ta arewa kirby ya ce amurka tana nazarin mu'amala tsakanin moscow da pyongyang ya ce babu wata ƙasa a doron duniya babu wani mahaluki da ya kamata ya taimaka wa putin da kisan 'yan ukraine da ba basu je su gani ba kuma idan suka ci gaba da abin da ke kama da cinikin makamai tsakaninsu za su bar mu da zaɓin ɗaukan mataki akan hakan sannan za mu yi hukuncin da ya dace a ranar laraba shugaban rasha vladimir putin ya gana da takwaran aikinsa na koriya ta arewa kim jong-un a shahararren filin jiragen sararin samaniyar rasha duk da gargaɗin amurka da koriya ta arewa na cinikin makamai tsakanin ƙasashen biyu. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To badalla a gaida Aisha an jima kaɗan za ta shigo da cigaban labaran duniya. amma kafin nan masana na ci gaba da yin sharhi akan gayyatar da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya sami zuwa taron kolin kungiyar kasashe 20 mafiya karfin masana'antu ta duniya wato g20 kenan wanda tuni ya halarci taron kuma ya yi kira ga a kara kasashen afirka a cikin kungiyar a wani bangare kuma shugaban amurka joe biden ya yi kira da a sanya najeriya a cikin mambobin kungiyar ga dai wakiliyarmu rukayya basha daga abuja da rahoto akan haka Ƙungiyar mai ɗauke da rukunin mambobi ashirin na ƙasashen da suka ci gaba da kuma ƙasashe masu tasowa da ake musu lakabi da G20. An kafa ƙungiyar ne da zimmar shawo kan matsalolin tattalin arziki da mambobin ƙungiyar suka fuskanta a shekarun baya, inda mambobin ƙungiyar da suka hada da ƙasar Amurka da kuma sauran ƙasashen nahiyar Turai, Asiya da kuma Afirka ta Kudu wanda ita kaɗai ce memba a nahiyar Afirka. Mambobin na G20 sun gudanar da taron su na 18 bana a ƙasar kasar indiya mai taken kasa ɗaya al'umma ɗaya da kuma ci gaba bai ɗaya a taron nata kungiyar ta gayyaci shugaban najeriya bola ahmad tinubu wanda baya daga cikin membobin kungiyar ta g20 kuma ya samu ganawa da shugabannin kasashe da dama ciki har da shugaban amurka joe biden bayan ganawar tasu fadar white house ta wallafa bayanin shugaba biden inda aka ji yana jinjina wa shugaban na najeriya bisa irin jajircewarsa wajen ganin dorewar demokuraɗiyya a nahiyar afirka shugaba biden ya ce najeriya jagora ce a bangaren demokuraɗiyya a nahiyar shugaban na amurka ya kara da cewa najeriya ce kan gaba a fannin tattalin arziki a nahiyar ya kuma yi kira da a sanya ta cikin mambobin na g20 shin koyaya masana ke ganin gayyatar da aka yi wa najeriya da kuma yunkurin sanya ta cikin jerin mambobin kungiyar g20 ambasada dahiru suleiman tsohon jagora ne na samar da zaman lafiya a kasar sudan ya ce wannan gayyatar gayyata da aka yi wa Najeriya ma an yi jinkiri. Ibi a gani na gayyatar da aka yi wa Najeriya ma an yi jinkiri da yawa. Da ya kamata tuntuni Najeriya ake gayyatar ta taron wannan kungiya na kasashen da suka ci gaba da waɗanda suke tasowa. Tinubu ya yi maganganu wanda ni a gani na shugaban kasa na najeriya ya yi abin da ya kamata ya ga shugabannin wasu kasashe kamar na su amerika da sauransu inda suka tattauna abubuwan da suka dami najeriya da yadda za a taimaki najeriya a ta cewa najeriya ta shiga cikin wannan kungiya ta g20 shiganta wannan kungiya mm. zai taimaka wa najeriya ce kadai ko kuma suma waɗannan ƙasashe da suka gayyaci najeriya su ma za su ci gajiyar shiga kujerar Najeriya wannan kungiya ta G20. Eh to irin wannan abun da eh, abin da ka suke cewa shuɗe ne shuɗe ka ba za ka je wajen taro irin wannan kai kawai ka je ne a biya maka bukata ba a'a su wa'annan ma suna da abubuwan da suke so a yi musu na biyan bukata don haka an tattauna da abubuwan da za a yi ni yadda na sani wato kasashen waje suna ɗarɗar da najeriya saboda rashin gaskiya yadda ba in aka sa hannu a takarda ba za a zo a bi shi yadda ya kamata ba amma yanzu ni yadda na ga kamun ludayin tinubu eh, da gaske ke ya dr isa abdullahi masanin tattalin arziki ne a jami'ar tarayya da ke kashere ya ce amurka ta yi la'akari da yadda karfin tattalin arzikin najeriya yake a nahiyar da kuma sabbin tsare-tsaren da ta zo da shi a fannin nesa amurka take son shigarta cikin jerin mambobi mambobin na G20. Shugaban kasar Amurka wanda bisa ga karfin tattalin arziki kusan kasar da ita ce mafi karfi a duniya suna la'akari da irin damar da Najeriya take da shi a wajen ta bunƙasa ta zamanto kuma za ta iya jagoranci daga kasashen Afirka gaba ɗaya lura da ita ce tafi karfi a Afirka. Kuma wani abu na kwanaki-kwanakin nan wanda ya zamanto Najeriya ta ɗanyi ta goma shi a wajen kasashen yammacin duniya wato tsare-tsaren da Najeriya take buɗawa na jari hujja akan tattalin tattalin arzikinta a yanzu. 'Yan magana dai na cewa me kamar zuwa ka aika. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya. To madalla a gaida Rukayya Basha. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya. Ministocin harkokin wajen kasashen G7 da tarayyar Turai sun yi tur da abin da suka kira zabuka marasa kan gado da aka gudanar a yankunan Ukraine da Rasha ta mamaye, inda suka ce an yi haka ne domin a halasta wa Moscow ikon yankunan da suka karbe da karfi ba bisa ka'ida ba. an gudanar da zabuka a crimea da lardunan ukraine da ke donetsk luhansk zaporizhia da kherson inda jam'iyyar shugaba vladimir putin united russia party ta lashe akalla kaso 70 na zabukan da aka gudanar ya zuwa yanzu ba a kai ga bayyana cikakken sakamakon zabukan ba a wata sanarwar da aka fitar a ranar laraba ministocin sun ce zabukan cin zarafi ne ga 'yancin kai da ikon mulkin ukraine a ƙarshe Wata kotu ta musamman a Pakistan ta ƙara wa'adin zaman wakafin da aka yanke wa tsohon Firaminista Imran Khan da makonni biyu a ranar Laraba, wanda yake da alaƙa da wata ƙarar da aka shigar wacce ke zargin shi da kwarmata wa al'umma bayanan sirrin diplomasiyyar ƙasar da Amurka. Khan wanda ya musanta aikata wani laifi wanda ake gudanar da shari'ar tasa a cikin sirri. a gidan gyara hali na atok a yammacin islamabad inda yake tsare tun ranar biyar ga watan agusta tun bayan da aka tuhume shi da laifukan cin hanci kana ana aka yanke mishi daurin shekaru uku wannan sabuwar shari'ar da na da alaka da batun wata takarda daga washington inda kan ya ce yana da shaida cewar amurka ta hada baki da sojojin pakistan mai karfi wajen cire shi daga kan mulki a shekarar da ta gabata ta hanyar amfani da majalisar kasar a gaida aisha da ta karanto mana labarai daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla yanzu bari mu sake komawa ga rahotannin mu Babban Hafsan rundunar sojan Najeriya Laftanan Janar Taurid Lagbaja ya bayyana a baya-bayan nan cewar rundunar sojin kasar ta dauki matakin kawo karshen dokar zaman gida dole da haramtaccen kungiyar IPOP ta kafa a yankin kudu maso gabashin Najeriya a wani mataki na aikin haɗin gwiwa. Haka zalika al'ummar yankin na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan wannan batu. wakilinmu na yankin neja delta lamido abubakar ya aiko mana da rahoto akan haka Babban hafsan rundunar sojan Najeriya a baya-bayan nan Laftanar Janar Tarib Labaja ya sanar da cewa matakan da 'yan kungiyar nan ta IPOC ke ɗauka na cigaba da haddasa rudani na tilastawa mutane zaman gida na dole. Rundunar sojan Najeriya dai ta ce wannan ya kawo ƙarshe kuma ta ce dakarunta sun kawar da batun na zaman gida na dole bisa amfani da wasu dabaru a yankin na kudu maso gabashin ƙasar haka kuma rundunar ta ce ta ƙara ƙaimi wajen yakar 'yan kungiyar ta ipoc tare da ens a yankin na kudu maso gabashin ƙasar sojojin dai sun ce sun yi amfani da wasu dubaru ne domin kawo ƙarshen tashin hankali a yankin na kudu maso gabashin ƙasar 'yan yankin na kabilar ta ibade na ci gaba da bayyana irin halin da suka shiga sakamakon wannan bayani na rundunar sojan ƙasar gama abin da suke cewa as for me eh, sit at home is general. Is general is news all over the world that is have been cancelled. Eh, Wannan uh, yana uh, cewa ne sunana Dan Abia kuma ra'ayina shine game da dokan nan ta zaman gida na dole zan iya cewa ta zama ruwan dare wanda a baya aka sanar da dakatar da ita kuma jama'a na cikin fargaba to amma wasu na amfani da ranar litinin kan cewar ba a fita domin bin umarnin kungiyar ta ipop mutane dai ba sa fita kuma ba su gudanar da har harkokinsu na yau da kullum sakamakon gallabar 'yan bindigar ta ipoc muna cikin zulumi to amma dai tun da mun ji sanarwa daga rundunar sojan kasar za mu samu maslaha ga dukkan alamu idan ka tuna a baya babu kasuwanci kuma babu sufuri babu tafiye-tafiye amma dai muna fatar samun sauki su ma dai sarakunan gargajiya a jihar ta imo na ci gaba da kuka halin da suka shiga musamman na batun tsaro da tattalin arziki a jihar wani basarakin gargajiya EZO. Oho ya ce. is insecurity, fear everywhere, nobody moves out freely. Yana cewa ne akwai matsalolin tsaro a jihar Imo kuma jama'a ba su iya tafe tafe suna cikin ɗarɗar kuma babu wanda ya tsira kuma babu wanda zai iya tafiya musamman ranar Litinin a cikin kwanciyar hankali a faɗin jihar ta Imo musamman ƙauyuka muna son kowa da kowa ya iya tafe tafe ba tare da tashin hankali ba haka kuma abin da ke haddasa rashin tsaro shine rashin aikin yi wanda matasa ke fuskanta muna kira ga hukumomi da su ɗauki matakan da suka dace domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a yankin na kabilar ta Ibo. Gwamnan jihar Imo, Sanata Hob Ozudinma kan batun na tsaron ya ce. Yana cewa ne ba zan iya cewa kai tsaye ba mun kawar da matsalar tsaro a faɗin jihar ta Imo. To amma na san cewar mutane suna tafiye-tafiye na cin kasuwanci musamman ma a ranar Litinin da Talata babu wani bambanci kuma dokan nan ta zaman gida na dole babu ta a jihar Imo da ma ɗaukacin jihohi biyar na yankin kudu maso gabashin ƙasar muna ɗaukar matakan da suka dace musamman a wasu wurare da babu tsaro muna amfani da jami'an tsaro na soji domin kawo ƙarshen matsalolin tsaro. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya. Ta gaida Lamido Abubakar Sokoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25, 31 da wato a jamhuriyar Nijar kuma za a saurare mu ne a VOA Hausa wato a tashar mu na VOA wato kan mita 200.5 zangon FM. Yanzu ku ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. In dai har aka ce za a tura kuɗi a kai jihohi hannun gwamnoni da 'yan siyasa. Ina tabbatar muku mutane da yawa ba za su samu wani abin kirki ba. idan dai ba za su yi tsakani da Allah ba to wallahi ba a zuwa ko ina Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Matakin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dauka na rage radadin janye tallafin man fetur da ya jefa talakawan kasar cikin halin kakanika ya babbaya da kura. kasancewa galibin waɗanda aka yi shirin domin su suna ganin biliyoyin da gwamnatin tarayyar ta bayar zai kare tsakanin su da na kusa da su batun da shirin domin iyali zai fara haska fitila kenan yau mun kuma gayyaci hajiya aya talatu levi barka hassan uwar gida uwa kuma yan fafatuka kare hakokin mata da iyali sai kuma hajiya safiya ahmadu manu ita ma uwar gida uwa da kuma mai sharhi kan lamura Na fara da neman sanin yadda hajiya aya ke ganin wannan matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka zuwa yanzu sai ta bayyana cewa. Gaskiya magana gaskiya inda za a faɗa wannan abin da suka ɗauko bai yi ba, kwata-kwata bai yi ba. In dai aka ce za a tura kuɗi a kai jihohi hannun gwamnoni da 'yan siyasa, ina tabbatar muku mutane da yawa ba za su samu wani abin kirki ba. in dai har gwamnati za ke adalci tana son wannan tallafi ya je ga hannun jama'a a fara da ma'aikatan gwamnati a biya direct daga salari account da ma'aikata sannan kuma a bi kamar irin microfinance bank su a ba su su bi su amfani da facility ɗinsu a je a bi entrepreneurs 'yan kasuwa su ma a yi su inda yawanci irin microfinance bank ɗin nan suna da members da yawa akwai 'yan kasuwa da yawa da suka yi rijista da su idan aka bi su aka haɗa wannan aka ba su da kuma association na 'yan kasuwa kuma a involving din su ka members su da account su da rate a tabbatar an sanya account individual yanzu kamar abin da muke gani a social media kuma physical ma da ido an kawo ɗan kofin shinkafa da dan kullum man gida wai an ce wannan shine palliative tsakani da Allah mace iyali masu ƴaƴa hudu da su kan kansu ni ko su kawai ɗaya ke musu mai kullum bai je musu gaskiya tsakani da Allah inda ji a shugaban kasa san da wannan bayanin gaskiya ai mai yan Najeriya adalci da mutane na cikin akuba da azaba sai ya tallafin manan da aka kuma tun da haka wannan biliyoyin kuɗi da aka jiddo maimakon a ba individual su kwashe daga su sai su cinye a yi matalakan najeriya adalci a can nisan da za a yi a raba kuɗin nan da direct daga hannun gwamnati zuwa talakan nan ina ga zai fi alfani don in ba wannan yadda muka ga an fara raba na faleti din to kowa ma rai daga wannan faleti don wasu ma har ciwo suke ji garin neman koko shinkafa ai ko faleti bai yi ba kuma yanzu aka rike kasashen da suka ci gaba da su suke yin al'amarin su mu yanzu an ka yanzu na rawa nan da aka raba fayyaki kowa ya gani an da kafa kuma mata ana da tura mata suna faruwa kasa tsakani da ana wannan abu da ya ɗauko cewa zai bada a jihohi a raba a yi da Allah ba wani talakan da zai samu wannan fayyaki ya canza magance tun da wuri. Ni gaskiya tsakanin da Allah na wani zai yi tallafin mai ni dai bai yi ba. Janye mhm. tallafin man fetur bai yi ba dai in za a janye tallafin man fetur kamata ya ɗauki wasu matakai wanda za a tabbatar shi kan shi man fetur ɗin ya wadata a ƙasa. Muna da refineries a Najeriya. Tun lokacin zamanin shugaba Buhari ya alƙawarin cewa zai gyara. Bai gyara ba to abinda aka baro bayan shekara shekaru ana ta biya. Ba a zo a ce kawai farar ɗaya an janye shi. Abin da ya kamata da shi shugaba Bola zai ma 'yan Najeriya adalci. kamata ya tabbatar ko matakin man fetur da yake ya gyara in ya tabbatar ya gyara ta suna wannan aiki sannan sai a hankali ba ma sarrafe ba ake wai kawai a tashi wasu gari ake an gaza tallafin man fetur a'a da ma kasa ga wannan man fetur zan aka dogara gare shi an janye man fetur um, hanyoyin sufuri sun yi tsada abinci babu tun da ko abincin ma ɗaukaki daga wannan yanki zuwa na yanki dole sai ta motoci ta hanyar sufuri ake yin shi to an zuwa jaɓa ta motar za ka shiga ma ka je daga wata unguwa zuwa ta unguwa kuɗi sun koma sun ninka kashi uku to inda tsakani ga Allah wannan jan yamma tun da abin da suka kai Najeriya kaɗai yake amfana da shi a ƙasar nan kamata ya kan a ce an wannan man fetur bisa ga ra'ayina a samu ko matatar fetur ɗaya a gyara a Najeriya tunda akwai ta Kaduna akwai ta Fatakwal, akwai ta Wari. Sai ko kwara ɗaya daga cikin sai tabbatar cewa cikin wata biyu zuwa uku ya gyara ta. Ana sarrafa manna a Najeriya ana saida shi a farashin gwamnati. Da wannan sai a janye. Amma yanzu janye tallafin nan kawai da aka yi. Tsakani da Allah an jefa 'yan ƙasa cikin wahala. Tun ba ta daga ba talauci ma dama ta muna ji da talauci. Yanzu za'i da mama yau mutane gaba da baya akwai magidantar da iyali da kusan kashi sittin a Najeriya da ba su ma iya cin abinci sau uku a rana. Kuma duk dalilin a ƙuba wannan janye tallafin man fetur ne. Ai ko janye tallafin man fetur bai mamu rana ba. Ko da shi kaɗai ne za a ban matalaka. Ya san ya ɗan ƙaru da wani abu a gwamnatin demokuraɗiyya da ake faɗi mamu. Tsakani ga Allah da an ƙaru. amma janye shi nan ko an sanya kawo Najeriya cikin akuba. Idan kika lura kowace jiha duk da yake shugaban kasa ya ba da kudaden na dukkan jihohi bai daya in kika lura kowace jiha ta ta yi tsarinta yadda za ta raba wannan tallafi. Na ji a wata jiha za a bi mazaɓa mazaɓa za a bi ma'aikatun gwamnati. za a bi kungiyoyi har akwai jihohin da na jima har da kungiyoyin 'yan jarida wai saboda kar su sa ido akan abin da ake rabawa to ban san wannan ko zai zama toshiyan baki ne ko kuma zai zama kasansu ne suna tunda dai su ma suna unguwa kuma suna da ma'aikata to ban san ban fahimci dai ainihin abin da yasa ake so a yi haka ba to amma a bisa ganinki a matsayinki na uwa uwar gida ma'aikaciya inda za a raba wannan tallafi da gwamnatin tarayya ta bayar wani tsari ne kike gani idan da an bi zai amfani talakawa gaskiya magana gaskiya wannan kuɗi da aka ba su gwamnati mu gaskiya ba su ba inda ma ma ya gyara refinery da ya ce mu talakan najeriya yanzu ke kuɗi an ba su biliyan biyar ko da yake an ce biliyan biyu ne suka fara ita da shi in ka lura yadda ake raba wannan taliya din ko abincin wuni ɗaya ga mata ne 'ya'ya biyu da mijinta zai isa ci yanzu nasara ai su ana nuna sun fara raba kofin shinkafa ɗaya da ɗan kullum man gyaɗa a leda tsakani ga Allah wannan zai matalaka wannan ni inda da yadda za a yi shugaban ƙasa a ji wannan magana ta ba wannan palliative da ya ce zai bada kan bai yi matalakan Najeriya rana ba zai ma da wani amfani ga talaka ai yan siyasa muna tare da su gwamnatin muna tare da su in gaskiya ne ana son a ba tallakan Najeriya da ma'aikata wannan palliative din ma'aikata 70% eh, da ma'aikatan gwamnati suna kan IPTI akwai test system da ake yi a tura kudin ta nan wurin magani sannan kuma masu aiki ta gwamnati su ma ana jin salari a biya ta salari channel din su magani sannan wa'anda ba su aikin gwamnati da 'yan kasuwa a ji ta finance bank a raba musu amma in dai aka ce yan siyasa yan siyasa najeriya da mutum za su rubar nan kuɗi to daga ya'yansu sai yan uwansu ko ma wasu yan siyasa ma sai in ka san wani babba a cikin yan siyasa shi ne za su ba ta gaskiya tsakani ga Allah ba za a yi adalci ba mu kwanda shugaban kasa ma ya wuduwa wannan fale ta tsaye ta damu matakan man Najeriya wanda man fetur ɗin ya wadata kai ya samu ta rayuwa amma yanzu a haka yadda ake tsakafi ga Allah kan Najeriya na cikin akuban yunwa kuma duk inda yunwa take ba ta da amfani a duniya. To Hajiya Safiya a ganinki yanzu bisa ga waɗannan matakai da gwamnonin jihohi suka ɗauka na raba wannan eh, kayan masarufi ina kike gani ya kamata ya yi a gyara yaya ne gwamnonin da aka ba su wannan amana za su iya yin gyara bisa ga abin da kuke ji kuna gani a halin yanzu To ni da muke gani za su yi gyara shi ne su yi tsakani da Allah, in sun san tsakani da Allah. Domin magana ita ce idan dai ba za su yi tsakani da Allah ba, to wallahi ba a zuwa ko ina. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Hajiya Aya Talatu Lebu Barka Hassan da kuma Hajiya Safiya Ahmadu Manu sai kuma Dadi Balewa daidai da ta sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya kuma da da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen ambaliyar ruwan da ake fuskanta a Libya ta kashe sama da mutum dubu shida sannan ana neman wasu dubu goma da ba a tabbatar da ko ruwa ne ya tafi da su cikin tekun Mediterranean ko kuma suna karkashin baraguzan gidajen da suka ruguje ba. Hukumomi suka ce a ranar Laraba. a wani bangaren kuma kungiyar da ke bibiyar al'amuran mutane da suka rasa muhallinsu a duniya imo ta ce ambaliyar ruwan da ta afka gabashin libya ta yi sanadiyar raba mutum sama da dubu talatin da matsugunansu dakarun amurka sun koma yin ayyukansu na yaƙi da 'yan ta'adda a jamhuriyar niger inda suke tura jirage mara matuƙa da sauran jirage daga su a ƙasar in ji shugaban dakarun saman amurka da na yankin turai tun bayan juyin mulkin 26 ga watan yulin bana dakarun amurka da aka tura kasar su dubu da ɗaya sun kasance a cikin sansanoninsu na soji kakakin majalisar tsaron amurka john kirby ya shaida wa manema labarai cewa amurka ta damu da yiwuwar kulla wata dangantakar tsaro tsakanin rasha da koriya ta arewa kirby ya ce amurka tana nazarin mu'amala tsakanin moscow da pyongyang ya ce babu wata ƙasa a doron duniya babu wani mahaluki da ya kamata ya taimaka wa putin da kisan yan ukraine da ba su ji ba ba su gani ba kamar sauraro da haka da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can da hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya niger kamaru da chadi wadda zai zo karfe 7 agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri kafin mu yi sallama da ku bari mu ka ta'aziyya ga iyalan gidan madugu ango a kumasi da na gidan marigayi alhaji bature mai nama na rasuwan hajiya mami wato hajiya mamin talle wanda za yi addu'ar ta na kwana uku da safiyan nan a birnin kumasi to allah jikanta da sauran magabata baki daya yanzu a madadin aisha ma'azu da ta saya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawi wanda ya shirya ya bada umarni da ba injiniyanmu na wannan safiyar mr jimmy cook Baba ko makeri ne nake muku fatan alkhairi. Wassalam.